الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بهديه إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرر البشية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البراءة براءة innahum yatabarra'una min al-khulafa'i thalatha Abi Bakr wa Umar wa Uthman eh ma'anan bara'a a wajen Shi'a lallai su suna yin bara'a daga kalifofin nan guda uku Abubakar Umar Uthman suna nuna babu da su wayan atuni wayan wayan atuna hum bi suna siffanta su da mafi munin sifa li'annahum kama yasmun wa duk dago mm, kama ya samu li'annahum khilafa ali domin su kamar yadda suke rubi wato wayannan khalifofi guda uku sun yi fashi na khalifanci sun kwace shugabanci a wajen Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an allazi huwa wanda a wajen su a cewar su Aliyu shi ya fi cancanta shugabanci da su sun kwace mai shugabanci sun zama yan fashi sun zama kafirai kama ya tabi'una abi wa umar kamar yadda suke farawa wa iyaz billah suke farawa da tsine ma abubakar da umar بدل التسمية كما يبدؤون يبدؤون كما يبدؤون بلأن باب ونأل له بلأن أبي بكر عمر بلأن باب kamar yadda suke farawa da tsine ma abubakar da umar بدل التسمية في كل في كل أمر ذي بال maimakon yin bismillah suna farawa da tsine wa abubakar da umar maimakon su yi bismillah ko a ƙa'ida ya kamata duk al'amari muhimmi in mutum zai fara ya yi mai ya yi bismillah ko akwai hadisi amma da ko kullu amrin zai ne la yi guda ofihi bi zikirillah au la yi guda ofi bismillah rahman rahim fa huwa aftar duk al'amari mai muhimmanci wanda ba a fara da ambatan Allah ba ko ba a fara da bismillah wa madu rajim ba to wani aftar ne shi mai yankacin albarka ne shi wannan hadisi wato bai inganta ba ya zo ta hanyoyi da yawa amma sahihi ne sosai amma dai al'ayi halin zai? ana so al'amari muhimmi a fara da bismillah a cikin sa a gani su kuma al'amari muhimmi suna farawa da tsine ma abubakar da umar ne kishiya wahum yana nuna kazalika min kasirin min sahaba bil la'n su kuma suna cin mutuncin da yawa daga cikin sahabbai na'am wa hanyar tsirwa suna cin mutuncin da yawa daga cikin sahabbai ta hanyar tsine musu da suke yi wala tawarrauna an nayi an nayi ba sa kakasar ba sa yin kakasar ba sa jin nauyi eh, daga cin mutuncin ummul mu'minina aisha radiyallahu anha kai tsaye suke buɗe baki su soki uwar muminai aisha radiyallahu anha wai azbillah na'am al-mughalat sanan buluwi wuce gona da iri fa'aduhum gala fi shakhsiyati ali radiyallahu anhu wasu daga cikin shi'a sun wuce gona da iri game da shafiya ta ali bin abi talib radiyallahu anhu na'am والمغالون من الشيعة رفعوه إلى مرتبة الربوبية wato masu buluwi daga cikin shi'a sun daga shi zuwa ga martaba na allantaka sun mai da aliyu ya zama allah kamar yan saba'iyya an gani kan saba'i kamar mai aƙidar saba'i sannan wa bada ƙalo bi annar jibril kan aka risala wasu daga cikin sun ce mala'ika jibril ya yi kuskure a wajen isar da sako fa nazala ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam badalan min an wato yayi kuskure sai ya sauka ga muhammad sallallahu maimakon ya sauka ga aliyu bin abi talib kun gane ya kamata ne a ce ya sauka ga aliyu sai ya kuskure ya sauka ga muhammad sallallahu alaihi wasallam in jizu da anna aliyan yushbihu يشبه النبي النبي صلى الله عليه وسلم أجارة لأن عليا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم abin da ya sa aka samu wannan kuskuren har ya zama to mala'ika jibril ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin wato aliyu ya yi kama da annabi da annabi da aliyu sun yi kama da juna da mala'ika ya zo sai kasa gane bambanci tsakanin aliyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yi da yin gura al kamar yadda hankaka ce kama da hankaka kaza hankaka sun yi kama da juna ko kuma kamar misalin irin mutanen japan din nan za ka halittar su kamar iri ne ne in ba mutum ya lura da kyau ba in ka ga wani yanzu yana ɓacewa ka ga wani ba za ka ɗauka shi ne kun gane ko to wai da aliyu da annabi sun yi kaba da juna yadda ka san hankaka ya yi kaba da hankaka to da mala'ika ya zo sai ya rikice sai ka ka gane bambanci tsakanin aliyu da annabi sai ya ɗauki sako sai ya kai wa manzo Allah cikin kuskure ana kiran wa'annan shi'a gurabiya wakarsu wani zalika sun mu gurabiya shi za ka samu suna shi'a gurabiya Thank hmm. you. الكرام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الزرنوجي رحمه الله الإمام الزرنوجي يا شيء الله يمسر هوا إلى الشجاعة صبر ساعة an ce jarumta ne haƙurin sakon guda in mutum ya yi haƙuri na sakon guda lalle ya zama jarumi bayan baje da dalil da ilmi an yi subuta wa yasbira ala ustaz ya kamata ga ɗalibi kun ana kuma mai sawa hmm. ɗalibi ya tabbata ya yi haƙuri akan malami ai ya yi haƙuri ala Jaf, wata ustaz ya yi haƙuri akan wauta na malaminsa wa ala kitab kuma ya haƙuri a wajen karatun littafi ya tsaya ya natsu har sai ya soke littafi kada ɗalibi yana karatu in yana karatu zai ta tsallake tsallake na ga ɗalibi in ya karanta nan zai tsallake sai ya karanta ya tsallake shan saboda ya kosa ya sauke wannan littafi ya tsaya ya nasu a kan littafi hatta la ya turuku wa aftar har kada ya bar littafin aftar akwai ɗalibin da in ya fara karatu in ya ci rabin littafi sai ya haƙura sai ya shiga wani darasin in ya ci rabin littafi sai ya haƙura sai ya zama to kowane darasi a littafin ya yi shi ne aftar bai karasa shi ba to nan gaba in ya zama to ana buƙatar iliminsa sai ya zo zai karanta sai a zo daidai da wannan wajen da bai karanta ba sai isai ga ya shiga uku ya rasa yadda zai yi kuma a lokacin nan ya riga ya malance babu wanda zai tambaya ana ganin shi ne babban malami gaba ɗaya. ka san kana ne da kanka mutum zai ga shi ba kowa ba ne yanzu to wala akwai sanda zai zama to kowa gaba ɗaya ya karkata gare ka zama kowa da kuma an gane babu wanda ake sauraro babu wanda ya cancanta a saurare sai kai kuma lokacin ka riga kama kanka illa baka tsaya ka dandaɗi karatun yadda ya kamata ba an gane shi mutum mai karatu bai sanin lokacin da ya zama to shi ake fuskanta kawai zai ga kanshi ne kawai ya tsajjima kawai ya zama wani ya zama da miyan. a lokacin da za ka malance din baka sani ba ta ko ina kai ake labari kuma kai ka san kai ba haka bane a yanzu ba mai ilimin wani kuma ka san kai akwai fannoni a cikin littafan da kake karanta akwai wuraren da ka tsallake da yawa ana cewa ba mai ilimin wani kai kana tunawa da wuraren da ka tsallake <laughs> yanzu inda ka tsallake nan yanzu ya zan yi da shi an gane ku to akwai matsala an gane kuma lokacin da ka tsallake wallahi ko za ka tambaya cewa bai iya ba lokacin kai ne ma ake gani kai ne gwani. to kai kaga za ka to waye zai tambaya waye zai san wannan wajen wajen zai billah na wa ala fanni kuma akan fanni mutum ya hakuri kan wani fanni hatta la yashtagil bi fannin akar domin har har kare ya zama to ya shagarta da wani fanni duk fannin da ya rike ya tsaya ya goge akan shi sai ya iya sannan ya tsallake ya koma wani fanni na kabala an yi cikin al'awwal wato kare ya tsallake kafin ya kware ga na farko na wa ala baladin kuma sannan ga ƙasa hatta layin yantakilu ila baladin akhar wato in yaje wata ƙasa yana karatu ya haƙuri ya zauna a wannan ƙasar ya yi ta karatun kada ya tsallake shi zuwa ga wani gari daban min gairi darura haka nan ba lalura kawai fa inda zalika kullu yufarriqu al-umur wannan gaba daya yana tarwata al'amura yana tarwata al'amuran mutum wa yushghilu al-qalb sannan yana shagaltar da zuciyar dalibi wa yuzayyu al-awqat yana tozartar da lokaci ba na ya ɓata lokutan mutum ya cutar da malami wa rahimallahu ibn manda Allah ya rahama ga ibn manda rahimahullah inda ma sami a kaula shuba lokacin da ya ji maganar imamu shuba man ta'allamtu minhu hadisan sirtu lahu afdal ce duk wanda na koyi hadisi dai a wajensa na zaman to bawon shi inji imamu shuba qala sai ki sota law ta'allama minni hadisan fa ana lahu afdal so ni in ya koyi ma hadisi a wajen na zan bawan shi wani ɗalibi ya koyi ma hadisi a wajen shi ɗalibi ba shi ya zan bawan ɗalibin inda shi ba eh? na o ba ana lahu ubayr ba na zama ɗan ƙaramin bawa na shi قلت ذلك هو قول الشوبة وقول الشوبة هذا محمول على التوادع يسي مجانا الشوبة وانا دائما اوتيش ليها كان توادع وانا توادع ne. da an da kuwa hariyun an ya kuna abdan domin ɗalibi shi ya fi cancanta ya zan bawa bi khilafi ba bi ba bi saɓani shi malami wallahu ala shi malami shi ya ba da ilimin ba zai yi kuma ya zan bawa ba haza musa alayhi ga annabi musa alayhi salam inda ma ila khidr inda ma inda ma inda ma inda ma rahila ila kadir yawa lokacin da ya tafi zuwa kadir sai ma aure ilmi ya talibu da ilma yana neman ilimi a wajen kadir alaihi salam ishtarada alaihi ustazuhu ba'da shurut sai malamin sa kadir ya shardanta masa wasu sashen sharuda kafin kai karatu a waje na sharadi kaza ka kiyaye sharadi kaza ka kiyaye sharadi kaza ka kiyaye فقال له موسى عليه السلام سي أنه موسى عليه السلام يجي مثلا ستجدني إن شاء الله صابرا ذاك تعميني إن شاء الله ما يقولي أكون وإن شرطا ولا أصيل عمرا فزن ساقا بأمر منك ما فقال أثنى الله على إبراهيم عليه السلام حقيقة ألا يعيش الجاون يبوك النبي إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم للي النبي إبراهيم wato mai haƙuri ne mai yawan kuka saboda tsoron Allah muni mai mayar da al'amura zuwa ga Allah Eh. Hmm. alaikun salam ƙarfi saboda abin ya yawaita ne abin ya yawaita haka ba na matawa akwai lokacin da muna zuwa muna karatu a wani matsalaci da daɗewa to shi wanda muke karatu a wurin shi ya taba mutum ne wanda yake ya taba yin gwamna nan arewa gaba ɗaya tare da yaran da kuma karatu a masallacin shi to sai a ce an zo nema na a masallacin mai gidana wai shi ne mai gidana saboda shi babba ne a gani inda ya zama babba ya zama wani shahararren mai kuɗi ko shahararren kaza kana zuwa to kai ya zama kai kakara kai yaron shi ai an zo nema na an ce ina masallacin mai gidana wani mai gina na a cikin wani su mutane tunanin su mai kuɗi in kana masallacin shi to shi mai kuɗin shi ne mai gidanka kuma ba kuma kawo wannan bayan da malaman suke wulakanta kan suke maula a gaban masu kuɗin har yanzu zama mai kuɗin ya fahimci cewa malamin na ƙasa da shi shi yana sama da malamin an fahimci shi malami shi kan ya yarda cewa kudin kudin mai kudi ya fi da miji daraja aka zai sun koyar da kanshi ya wulakanta kanshi a gaban mai kudin har mai kudin ya fahimta cewa shi yana kama da shi ji dalilin kenan to ko kai ba an ka ne wannan maula sai da kudi ya zama kawai yana kama da kai an fahimci wannan kuma yadda mutanen Najeriya ke mutunta kudi in ka ce wa ɗan Najeriya ga kudi ga ilimin ɗauka da gudun zai ɗauki ne wani dalili yan najeriya suna ba kuɗi kima sosai shi sa ɗan najeriya ya goma ce ko ƙungiyar asiri ya shiga dangin kuɗi ɗan najeriya ya goma ce ko luwaɗi ya yi dangin kuɗi ɗan najeriya ya goma ce ko cin haram cin hanci da rashawa ya tara ya yi kuɗi a ɗan najeriya shi yana ganin yin kuɗi shi ne zai jawo mai mutunci in ba shi da kuɗi ba zai da mutunci a idan jama'a da shi zaga ana neman wannan abun shi kuma ilimi ko ba ka da shi za a mutunta ka in kana kai jahili ne kana da kuɗi za ka ana ta baka daraja shi kuma an kaji wani lokaci ana a maka kallawa wani lokaci akar maka kallawa ma izgili ne wani lokaci wani lokaci an jona ko to wannan yadda mutane ke ba kuɗi muhimmanci shi ne dalilin da ya sa ake ganin kamar shi za mai kuɗi jigar yana sama da kai mutane suka ba shi wannan abu kuma shi ya iya amsa a kai kuma wannan ba zai taba gushewa ba sai malamai sun kwato yancin su ta hanyar tsara mutuncinsu, su tsaya su karanta saboda Allah ba maula a gari in dai malamai za su yi dinga yin maula nan an fahimci wani ko an tambi an tambi wani an tambi wani malami ne ta ce wani yasa malamai suke yin maula a gansu a gidan masu kuɗi amma ba a ganin masu kuɗi a gidan malamai yana da wuya ka mai kuɗi a gidan malami sai in mai san addini ne sosai amma malamai suna yawan zuwa gidan masu kuɗi shi ne sai malamin ya ja mushi sai ka cewa ai abin da yake faruwa saboda su malaman su sun fi kowa sanin muhimmancin kuɗi shi kuma mai kuɗin bai san muhimmancin ilimi ba shi za baya zuwa Yeah. Eh, a bai ɓata ba abin da ya ɓata magana da ya faɗa magana da ya faɗa akwai hikima cikin ta shi malami ya san muhimmancin kuɗi to bai kudin ko bai zuwa mai sai ya bi shi an so kama kama da suna ya gani ya wata na amma kuma shi mai kuɗi bai san muhimmancin ilimi inda da kuɗi ya san muhimmancin ilimi wala zai tsaya ko ba malami ko awa nawa ne sai ya amshi ilimin sai malami ya ce an so kuɗi shi ko bai je an so ilimi ba ya mutu jami'i ku gani nan ba wai ana nuna cewa wai halaccin ba malami ya je maula bane muna magana dai wato a wato abinda shi malami ya fi ya hore da kuɗi kan muhimmanci kuɗi ina ta gani amma kuma matsalar shi ne bai cancanta ya je ya ringa yin maula din ba wannan maula da yake yake bin shi jira yana yin ranka daɗe yana kaza yana ƙara wulaƙanta da ilimi ne a gani in ya ba ilimi kima to za a fi ilimi har gidan ma ne ma insha Allah hmm. na'am qawaid al-muflah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان مو منا غنين lalle duk wanda ya raya lalle Allah wato yana nan da zatin sa a ko ina fa huwa kafir wannan kafiri ne wai Allah yana ko ina da zatin sa duk wanda ya faɗi wannan muna ganin yayi ridda aw yi ta taqaddam ko kuma batacce in ya kudurce haka ya zama batacce ce. wa kadibun in nasabahu ila ghairihi kuma makaryaci ne in ya danganta shi zuwa ga waninsa daga cikin salafin umma in ya danganta wa magabata cewa daga cikin sahabbai akwai mai wannan aƙida ko tabi'ai to wannan ya zama to makaryaci aw mace ko ya danganta ma shugabannin salaf magana ya ƙare wala yumkin lil aqil arafa Allah wa qadara baya kamata ga mai hankali wanda ya san Allah wa qadara wa haka kadari kuma ya girma Allah matsar girma wanda an ya kula Allah Allah ma akalki wato ce wai lalle Allah yana tare da halittarsa a doron kasa na'am wa ma ziltu wala wala azara unkiru hadha al-qawl ba zan bushe ba in ji Sheikh ina inkarin wannan magana fi kulli majalisin min majalisi a cikin kowane majalisi daga cikin majalisi na ba zan gushe ba ina inkarin wannan jarafi wanda jarafi ne zikiru wanda an batan wannan magana ya gudana ba zan gushe ba ina inkari da babban murya ta'ala wato ina roƙon Allah ta'ala an yi sabbita ne ya tabbatar da ni da ƴan uwana musulmai ilkaul sabit da magana tabbatacce a cikin rayuwar duniya fil akhirah haka na a lahira na'am haza wannan kenan wa ka katabtu ba da zalika maqalan hakika na rubuta bayan wannan rubuta bayan haka na rubuta maqalan wata magana wato nushira wato an yada shi a cikin mujalla na addawa allati tasturu fi riyad wanda wato mujallar da yake faruwa a can riyad hmm. wato nushira an buga shi an yada shi ranar litinin arabi min shahrul muharram wato hudu ga watan muharram shekara ta ijira na dubu ɗaya da dari hudu da hudu bi raqami qarrartu fihi ma qarrarahu islam ibn taymiyyah na tabbatar a cikin sa abinda shaykhul islam ibn taymiyyah ya tabbatar rahimahullah na'am min anna ma'iyyatan lahi ta'ala li khalqihi haqqan wa lalle ma'iyyar Allah ga halittar da gaskiya ne ala hakikati ga Allah gaskiya ne ga hakikaninta ba majaz bane wa anna zalika la yaqtadi al cewa ma'iya ta Allah ba ta hukunta hulul ko saboda akwai ma'iya bi ma'anar mukhalada akwai ma'iya bi ma'anar al-musahaba an gane ko wannan ma'iya ma'iya ce bi ma'anar al-musahaba a gane ba masana tana nufin wai Allah ya cuɗanya, ya cakuda da halitta kamar yadda siga ko gishiri ke cakuda cikin ruwa ba in an zuba siga a cikin ruwa zai narke a cikin ruwa wanda ba za ka iya ware sugan daban ruwan daban ba shin haka Allah yake tare da halitta wanda ya faɗa haka ya yi rinda ƙaunar wahidan saboda ya jingina abin a kakwai gina ana kiran shi wahalatul wujud cewa da duniya da Allah gaba ɗaya sun haɗe sun zama ɗaya wannan shine aƙidan wasu daga cikin sufaye ana kiran ɗaya haƙiƙa. Allah yana ko'ina masu wannan fahimta da ce musu har da bayi zai ce a har kai ɗauke shi bayi a wajen Allah ba bayi da bayi da wajen fitsari bakin alade ko'ina ba inda Allah baya wa iyaz lillah wani sufi ya faɗi wannan magana ɗin to faɗi irin wannan magana akwai wulaƙanta Allah kuma akwai rinda a cikin shi na ba gane amma shi mahiyar nan bi ma'ana musahaba ne kamar inda ake cewa misali muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu hmm. ashiddau ala kufar wa ma'ahu bainahum annabi muhammad manzo Allah ya sa sallallahu wallazina ma'ahu wa yadda ke tare da shi su wa yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai shi nan sun cakuɗa da annabi zai kuma suna tare da shi wajen addini musahaba ne ko wallazina ma'ahu fi din wallazina wal iman wanda ke tare da shi a wajen addini da kuma imani قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم Hakika معه koyi ya كوي a gare ku. game da annabi ibrahim da wanda ke tare da shi a ina a wajen aljini yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tarabtum wa garatkum kuma amani ko kaga yana yunadunahum suna kiransu a lahira a wutar jahannama alam nakum ma'akum ashe ba muna tare da ku a wajen addini ba a wannan ma'akum din nan ai ba mu ba ne. Allah ya yi amfani da shi wannan ma'ama da yawa amma kuma yana nufin mukhalada abu na ba ne a gani iz yuhi rabbuka ila almala'ika inni ma'akum in ladina amanu hmm? illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna laha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi duk wannan ma'iya din ma'iya ce ta musahaba kun gane wannan ko ba masifa ma'iya ce ta mukhalada ba na'am wa anna zalika la yaktadi al-hulul wal ikhtilat bil khalq wannan ma'iya din baya hukunta hululi baya hukunta cakuda da halitta fadlan an yastalzimahu baladana ma ce wa ya lizinci haka a ce dole an ce ma'iya ma'anar shi cakuda wa ra'aytu min al-wajib istib'ad kalimat zatiyya wato ina gani daga cikin wajibi in nisantar da kalmar zatiyya a gane ku wannan kalmar zatiyya din in cire shi mubayyantu audun jam bayna uluwillahi ta'ala wato sai nayi bayanin dalilin jam'i tsakanin uluwul Allah ta'ala da kuma waqiqatul mahiyya mahiyya a gane nayi bayanin jam'i a wannan jarida din tsakanin uluwi na Allah da kuma haƙiƙanin mahiyya na'am eh wa ala ani karatu za su ce a waya ce yana ganin shi abin da ke nufi a nan wajen cewa ya nisantar da kalmar zaki saboda akwai wurin da ya kamata a amfani da kalmar akwai inda bai dace a amfani da kalmar zaki din ba eh annahu da ilimin to shi ya cire wannan kalma saboda wasu dalilai saboda kada ya rikitar da mutane akan bayanin da yake na? kamar da ƙarfi huma amma a gaba ne na shayar da shi ruwa tare da nuni. na cakuɗa na ba ɗaya wanda da zuwa da nono na da ba shi da iftila sahaba oge sahabai da suke iraki suna suna kafara da suna nabi oge wanda suka da iraki dama suna cin jiki shi ne a yayin zama yayin zama bukara bayan da shi da makaira kada ba ina ce bukara da ba ba za ka iya cire su ba sun lafin zarfin zuwa ba daya shi mukalada an lantse an zama daya wanda ba ka iya Kamar na ce ba an zuba ruwa a suga a cikin ruwa hmm? amma yanzu gashi nan ga kayan da nan kayan da ya saka kayan da ka saka wurin ga wurin gashi nan kuna bane shi kowane yanzu an kani kowa zai gaba shi zai gaba kai kai yamma ina mukalada nan ba mukalada ina ce mukalada ba ka iya bambanta tsakanin wani da wani an zama daya الرب عبد والعبد رب يا ليت شيري من المكلف شنو مكالفه نعم النحو نعم الفصل الأول الثانوي تخفيف إن وأن وكأن ولكن نعم علمت أن ليس لمقصر فلاح علمت أن ليس لمقصر فلاح na san lallai mai takaituwa wajen aikin alkhairi ba shi da babban rabu alif fiye da mazi mabin ala sukun sai da tsari bi ta'ir mutaharika وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل أن مخففة من الثقيلة تقديره أنه أنه ليس مقصر لمقصر فلا lalle yadda lamarin yake mai takaituwa wajen aikin alheri ba shi da babbar rabo kasalan ne an gane ko Allah hudin nan wannan wannan da damiru sha'an mahazu da damiruhu annahu laita irin mazi nakis wani alfasi wannan ne al'aharfar jar bukatar da iso majalar bilis an gane kuwa shi jumla fi mahalli nazirin kamarun laita falahun iso laita laita falahun da bukatar an gane wani hu to yanzu mun samu iso inna shi ne hudun nan fa'ai da kamar hu wal jumla alfiliya laita da bukatarin falahun wannan jumla fi'liya fi mahallin rafin kabaru inna na balagani allam yi kubat lis labari ya kai gare da cewa har yanzu ba kama barawo ba kama da fashi ba balaga fi ilmadin mabni al fath wan nunu nunu al wal ya'u da meru مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم an mukaffa min sakila an gane ku حرف النزل والتوكيد مكافأة من السكيلة واسمه ضمير الشأن غديره بلغني أنه lam yi kubar alambis labari ya kai gare mai har yanzu ba a damki dan fashi ba lam harfu na biyan wa jazmin wa kalbin yi kubar kela muzari mabari da majhul majzuhun lam hmm? ala jar الليس اسم مجرور بألا وشو الجملة في محل رفع نائب الفاعل to yanzu ko balagari ma za balagari yi kuban alallis ya zama mai kina abinda balagari balaga ne ma za balaga ne annahu lam ba ala al-jins labari ya kai gari labarin cewa lalle ba kama na fashi shi ne ya kai gari shi ne fadin wannan jumla din fi'liya a gane ku ko mu ce wal mazhar mu'awwal min an wal fi'l fi mahalli nasbin maqul fi A gane shi wannan an wannan kabaru Allah din shi ma ta fara yi خبروا أن ذلك شيء والجملة الفعلية لم يقبل على الجنس أنه والجملة الفعلية في محل الوضع خبر أن والمصدر مؤول من أن والفعل في محل نسب المفعول دي أنا مثلا قاني كأن قدر على الخبر kamar wadda ka an daga tattal ko? to kai ka ce wata ya bullo ai ka annahu kasana al-qamar hmm? wannan kafin wato harafi ne na tashbih ka anna to ma ka anna ne gaba daya ka anna fi'il madi naqis an gane ku yadullu ala tashbih wa abana wasmuhu ضمير الشأن ku أنا قلت تقديره كأنه ka annahu aha fakat harfu tahqiq ma al-madi ma al-madi sana'a al-madi wa fi al-fath al-qamar fa'il jumla al-fi'liya fi mahalli raf'in khabaru ka anna ka anna min wajib ahad babu wanda ya wulakanta wajibinsa kaman babu wanda ya sauki ga ka تقديره واسمه ضمير الشعر تقديره كأنه لم حرف نفي وجزم وقلب يهمل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه أسكون الظاهر على الأخير آه واجب مفعول به مقدم هو مضاف ولا مضاف إليه أحد فاعل مؤخر مجزوم بالضمة والجملة الفعلية في محل رفع خبر كأنه na'am na'am tafsir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما أردتم به من صفة النساء babu laifi a gare ku ga abin da kuka bujiro da shi abin da kuka yi shagube da shi min hidibatin nisa hmm. a gane na neman mata mutum na iya shagube wajen neman mace kada ya fito bibi a gane wannan idan mutum ya ga mace tana idda idda na mutuwa ko abin da ya kamata kuma wato yana so ya aure zai ɗan iya shafuɗe wanda zai nuna masa cewa in ya kawo masa ziyara ya Allah ya kafa sama wajen Allah ya sa ya huta Allah ya kaza Allah ya kaza ni ma sai kima addu'a Allah ya kawo mace ta gari da ni ma kima addu'a Allah ya kawo Allah ya kawo mace ta gari an gane amma ya gara ma Allah ya kawo mace ta gari irin ya fito fili a sai Allah ya ba Allah ya ba shi ka ba Allah ya ba shi mace ta gari irin ta a yanzu ayin mutum na iya ganin wata ce da ma zan samu iri har ai ya wata wannan tara da tsara mijin cikin da ma zan samu iri gida na ji da suna su ya san duk duk unguwa an san ana labarin ta yariya ta gari ai ba ka koya to ba su da yawa cikin gari hmm? ko kuma ce wallahi irin ki in mutum ya same shi ya samu irin ki ai ya more a gane wannan ko to dai to su kuma nan suke kawo ba in ni fiki da rajibu ba yawa ne ya fito ɓarar gurgu in ni fiki da rajibu, na dai ni mai kwaɗayin ki ne wato kina burge ni to Allah kala kina burge ni wallahi Allah Allah ya kama ta burge sai huta kace to ki a ga malamin fikin sun kawo wannan in ni fiki da ragibu ni wallahi kina burge ni hmm? shi ne bai ce yana so ba zan samu faru wannan ya zuru ya fito wannan ya fito shi na su ya shi ba ta shi kama abin da nake so Ato amma, me kawo zuwa shi? yes tattara ka sa ita ko ta ne a ma a a mana ba sai da biya na bai yi ba kawai mun ga diyarka ne wani wani ya ga ya ce yana so muka zo muka ji haka shi ne a fito mana rai maru ne ba zo yi mu haka? na'am aw an da shafi a tana cikin idda ne tana ta kaba shi da ce ba a so a nuna mata a fili ana son sai dai a ɗan fito a ɗan yi jirwaye haka nan kamar wanka wanka ne ba wanka bane misali to irin wannan haka ake so kada zo ya zo tana ta kaba yanzu yana son ta in ya faɗa to za a haramta mai ya neme ta kuma yana shi ne abin da ake ba shine Allah yake magana wala juna alaikum fima arrabtum bihi babu laifi a gare ku ga abin da kuka yi shafudai da shi na ainihin neman aure na'am aw aklamtum fi anfusikum ko kuka boye a cikin rayukan na babu laifi in ku boye wato kuna son da kuka boye ko kuma kuna son kaza alima Allah annakum satazkurunahunna Allah ya san cewa lallai za ku ambace za ku rika tunawa da su na'am walakin la tuwa'iduhunna sara sai dai kada ku yi musu alƙawari a koyi. ku zo a koyi ba kowa ku zo ku lallaba ku ce ai wacce ba dan Allah ba kin gama a kaza kake manta da ina sai na koyi kare da tafi ku yaka illa an ta qulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana magana da ya dace da shari'a shine wannan jirwaye kamar wanka din wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu adala kada ku yanke hukunci na kullu aure har sai littafin nan ya kai adalin da ya ta wata hudu da kwana goma ta gama idda na ta kaba ta gama ta kaba wa'alamu annallaha laha ya lam ma fi anfusikum fa sani Allah fa ya san abin da ke cikin rayukan ko mutane ku yi hankali ku yi taka tsantsan ka dauri zina na'am wa'alamu annallaha laha ghafurur rahim sannan dai Allah bai gafara ne ko mai hakuri ne shi na'am hadha hukumul mu'tadda wannan hukunci ne na mai idda na mutuwa na'am aw mubayan mubana fil hayat ko kuma wanda aka yi mata saki ba'in hmm. saki wanda mijin ba shi da ikon ya dawo da ita ana kiran wannan saki fa'ili mijin ba shi da iko ya dawo da ita kuma hmm. a gani kai za ka iya zuwa ka nema kamar wanda ta gama idda ta ga fa'ila ce ko wanda aka yi mata kulki ko in an mata kulki ya zama saki fa'ili to irin wannan wajen aka yi saki fa'ili tana cikin idda kana iya zuwa ka nema A gani to amma tana cikin idda din sai dai kai shagubi fa yahrimu ala ghayr mubayyinaha an yusarriha laha fil khidma yana haramta ga wanda ba shi ya sake da saki ba ili ba ya bayyana masa neman aure wanda ba shi ya mata wanda sakin ba wanda ya mata saki ba ili in yana so ya aure ta zai iya fitowa fili kuma lura ba shi ne dama ya sake ta to kuma sakin ba ili to zai iya mata baro-baro cewa yana so amma in wani ne wanda zai shigo ita na cikin wannan idda din ba zai mata wannan ba sai dai ya mata shagube mahuwal muradu ke kira asali shi mata sai ke aigo ba ni ke nara ai yanzu yanzu bai zama zama yanzu idan wani ita ba ta sarki ba ina ta ce ba in an ce sarki ba ina sabon aure ake daura ba in tana san shi ta aure shi ba ta san shi ta aure wani ba wai magana cewa wacce na daure ke bane shi ne saki ba'ini ya gana magana saki raja'i kenan na'am wa huwa al-murad bi qawlihi walakin la tuwa'iduhunna sirra shine abin nufi da cewa walakin la tuwa'iduhunna sirra sai dai kada ku yi musu alƙawari a koye kuna son su wa amma ta'rid amma shagube ba faqad askata ta'ala fihi al-junah Allah ya kayar da laifi babu laifi dan kai dan shagube hmm. kuma ita bazawara tana tana fahimtar shagube to duk wacce ba ta gane wannan shaguban ba ni kullum zai zanga mun wasa wai wai iri na yana wai wai iri na yana burge shi ni ba san me yake burge shi akai ba budurwa kenan to mazawara kaɗan yi wannan ishara ka fahimci da kansa wal farqu bainahuma anna tasriha la yatmu bajwa zuwa ko har da yanzu ina yanzu ba su fushi kewa cikin dukkan baka sani ba ka san dalili harkan boko akwai mutum za ce wallahi ba sani ba friendship ne ko kuma iwan tumari ne an yanzu ne ma ake shigewa cikin duhun ma'an gaya ma gaskiya so wallahi i don't understand this man do you want to be my friend or you want to marry me da kai wani turancin banza ba aji ba ne akwai soyayya barka ji malam akwai yarinyar da kwata-kwata ba ta ma ɗauke kama wanda za ka aura ba a rayuwarta kuma kuna mu'amala sosai za ka zo ka saurare ka ku yi fira ka yi ma kyauta ka yi mata kyauta in ka yi kuskuren ka ɗauka soyayya ne za ka gano kuranka akwai wani malamin islamiyya da yawa na kuskuren ya suna shiri da yarinya kawai bai fito ta ce wallahi ta abin ya shi wasu disappointed a rayuwarta wai kamar wane wai ya rasa wasu zai ce yana so ta yi suke wallahi ta abin ya mata mamaki ce wallahi abin ya buga ta masa rage rasa wuce da ce yana so da ita shekara shekaru ita ta dauke shi friend ta ne ma dauke shi tsara wata wata wata dauke ka baban ta ne ma kai kana da kana da tsara dariya kai boko wallahi wani wani kai baba ne wani kuma friend ne wani kuma saurayi ne wanda zaka aura don kai baka san wannan ba kai kuskure kaga kula yawan wasa da ita ka dauko zai ci haba dadi zaka zama da aure ai akwai bawan Allah kamar aboki da gare mu wallahi haka yaso ya kuskure wata yarinya tana gaisawa sannu sannu sannu sannu ai sai dauka tana kan magana ita cewa wai baba ne ita cewa yana sona daga lokacin kawai fara baba aka al'adar ya ji baban nan ya fara zage-zage sama ya iya a shan a wani ne ba ba cikin da ta faɗi wannan ya san alaƙa da na uba ne kawai ba wai na na ba gane ai wayewar yanzu ya ƙara tura cikin wani rudu ne baka zani ba kai eh ba wai wai suna da wani wayewa wai su yi kaza yanzu ne ma suke cikin rikicewa wane ne za su aura kai ba za ka sani ba sai ka bincike zagayen da suke eh na'am والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح wato bambanci tsakanin su shi tasrihi baya daukan wani abu ba aure ba kace ina son ki da aure ka bibi. bibi ولهذا hurima? saboda haka aka haramta khawfan min istijalaha me yasa aka haramta dan tsoron kada a gaggauta neman auren kada ya zama to ina son ki daga nan a buge da neman aure a manta da idda na'am wa wa kurbiha fi ibtida'i iddatiha da kuma ƙaryanta hmm. za ta yi ƙarya ta ce ta gama idda saboda ta ƙosa ta aure ka raga matabtin ka. saboda faɗayin al'amurinta fa fihi dilala ala manhi wa sayyidil muharram a cikin shi akwai dilala game da hana ainihin wasila na haramun na'am wasila na haramun haramun ne na'am wa qada'u li haqqi zawjiha al-awwal da kuma a biya haƙƙin mijinta na farko mijinta na farko ya rasu misali tana ta kaba tana bakin cikin sa nan take ka zo ka cire mata wannan bakin ciki kawai ta manta da shi a kadan wa saboda a biya hakkin shi sannan kuma abin da ya shafi iddan shi ila akwai ciki misali nashi a ba ta dama ta yi iddan shi har ya zama to an tabbatar da babu cikin shi da bi adam mu'adataha li ghairihi da rashin yin alƙawarin ta ga wani sa kada yi alƙawari da wani sa tsawon lokacin da take cikin iddanta hmm. wa amma ta'rid amma shagube fajir waye kamar wanka Shi ne wanda yana da intima zai iya daukar aure zai daukar wanda ba aure ba ka zo wajen yarinya bayan ka yi ta'aziyya kai Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa kaza Allah ya sa kaza shi kuma Allah ta'ala ya baki miji na gari ni ma ki min addu'a Allah ya ban mace na gari mace na gari Abubuwa eh? ta yi ma ya yi ba? Abin shi ke nan ko ka masa wallahi sannu wallahi ai irin ai kira da kirki wallahi ai yanda mutane ke ganin ki mace ne addini mace ne kaza sannu ko sai ka dauko dan kudi ka bayar to ka san abin da kake nufi in ba zan walaci ka san ba ita kadai ce mace ba me yasa ka bada kudi wannan kudin nan ne sun sadaka ne ga kalaro ka ku tare ke ba ya wuce sadaka na ya wuce sadakan kana road <laughs> وهو جائز وهو جائز للبائع to wannan ya halatta da ainihin ba'iri na'am ka an yakula inni uridu tazawwuj kamar yace ni ina son aure shi ya gaya masa wallahi ni ma fa ina son aure ki mun wa ina son aure amma wa inda ka zuwa ce malami son duk zai ɗauka ni uhibbu an tushawiri ni in ni ina so ce mata wai ina so ke nemi shawara na kin gama idda ki kaga shi ma wannan ai wani abu ne in gama idda shawara na shawara bai ba abu zali ina da cewa kan aure ki nemi shawara na Na, wani abu zali da abin da ya kamata wannan wannan ya halatta da annahu ta bi manzilati tsare? wannan bai kai matsayi na fitowa baro-baro ba na wofi wofin wa fi nufusu da'in qawiyin da'in qawiyin ilai a cikin rayuka akwai abubuwan da ke janyowa sosai zuwa ga yin aure akwai abubuwa da yawa na wa kazali dimarul insan fi nafsihi haka nan mutum ya koyi a cikin ransa cewa an yi tazawwaja min mani a fi iddatiha mutum ya koyi a cikin ransa cewa zai auri wacce take cikin iddanta idan kaza idan kaza sun ta gama idda wani hada shi wannan dan adam yana boyewa an ta gama idda zan aure ta alim Allah annakum menene annakum tazkuruna kunna walakin la tuwa'iduhunna sirra aw akanantum fi anfusikum ay eh, aw akanantum lana eh, alim Allah annakum satazkuruna kunna eh, wa hadha at-tafsir kulluhu fi muqaddimat al-aqd wannan tafsirin dukan shi gaba cikin muqaddimat ne na aure na wamma qadun da ka amma kullu aure fa la yajuzu baya halatta kitabu ajala har sai littafi ya kai ajalin sa ai tun qadil idda sai ta gama idda wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum ku sani lalle Allah ya san abin da ke cikin rayukan na kun ku yi nufin wala kanku yi nufin sharri kanku min iqabihi wa raja dan jin tsoron azaban sa wa raja da sawabi da kuma samun ladan sa wa alamu anna allaha ghafurun ku sani lalle Allah mai gafara ne ga wanda zunubi ya faru gare shi fataba minha wato zunubi ya faru sai ya tuba gare ta wa raja ila rabbi ya dawo zuwa ga ubangijinsa halimun Allah mai hakuri ne har su lam yu'alib al-asi ala ma'asihim ta inda bai gaggauta kama mai masu sabuwa kan zaɓen su ba ma kudratu lil alim tare da ikonsa a gare su wa alaikum salam ita wacce take ita ta samu da cewa wani yalla na gaba ita zama ita na so ka ta faɗa girgiri baya halarta ita ma kai duk bangare guda biyu duk bangare guda biyu baya halarta

an mutu yau mace kulki ba zai iya dawo da ita ba sai dai shiga cikin manema shi ne ma'ana shi ne bai nuna na ke dini yanzu misali yanzu kaga an mutu yau mace sakin wawa ana auren ta bai sake ta ba sai zai ta yaya zai iya dawo da ita sai dai shiga cikin manema bai da iko ce na dawo da ke tun mace da mutum bai sake shi ba sai zai ta gaba yadda ko suke da wani suke ɗaya ya mata yasa gama yadda ai da ba ta kai ta ba wacce ba ta kai ta ba ana suki ta gama yi ta gama yadda mutum ta gama yadda ba ka da ikon dawo da ita sai dai ka shiga cikin manema in tana son ka ta aure ta ka biya da zaki da komai shi ne ma'ana bayan da ake nufi in ba ka son ka ta auri wani amma saki uku kai ba za ka aure ta ba sai ta auri wani ya sake ta sannan ta dawo gare ta in kana so misali shi kulli inda malkiya kuka dole ku shi ma kulli sabon aure ake yi a ah, ai ba magana auren wani in kai kake so ta aure ka gabiya da za a ce da komai da komai in ba kai kake so ba ta aure wani shi kenan ba ga wasu shi uku ka ba kwanzarari ai bayan mai saba zaura eh, ba ya adam mutum na ya mai da ta mazo wala wani za ka kasa bai aure ai shi kenan magana ya kare ne duk duk mota ya zata mota nan an taba biyan shi ai ai wani ya biya ai kudi ya rabu kenan ai ka ki yanzu yanzu aka biya zai ba dai an biya ba ko ki gara da shi yawa shi kudi inda malike shi na ya zai jira su ne kawai kawai ne sai ka fata ta bangaren ta bangaren ne ba masu magana gaba kamar kulmi sabon aure za a yi a kira wani da da waye a sake kawai aure sabo shi hmm, kulmi yadda malikiya ba sun yi yaya yake aure yaya shi kulmi da misali in an yi ana kara komawa ko su ta yi wani aure da alkulkulu da da katun ba'ina lara da aka fi wa illan yusamma ko yi zami san ma talakun saki ne ba ini babu kome ko da ba a kira saki ba inda ya riga kira kulmi to maganar kome mai tazo sai dai sabon aure yana son ta su ma suna da ra'ayin cewa idan an yi kullum za a sake auren kukusi ai kaji an ce saki ba ini ba wai ra'ayi ba ne, haka abin yake saki ba ini shine sakin da mutum ba zai iya dawo da matan ba sai dai sabon aure shi ne ma'anai ko malikiya ko wani malikiya na. <laughs> to da macen bai sata ne mutum a yi ba da da yana son kawai ya aure ba kawai saurayi ne saurayi ne a rama inda soyayya ya kai soyayya wannan cewa wani ya sake to ba matsala ne zai iya auren ta insha Allah wurin sun yayi mutum shigo gida sai shigo gida sai da mamashi

suspension ma an tafi gida su kwana biyu zai eh, to ne wannan mai zo gida ma sakin da kyan nan sai ta zare ko ba ya bude a ita sakin da a ita sakan ma mata da gurin su a gani kai ne kake da haƙƙi na sakin matarka a gani an an tambayi imamu amala ta to ga ai ga Umar ya ce Abdullahi bin Umar ya saki lafi to a cikin ku a cikin ku mata ko maza na duniyar na yanzu wane ne mai aqida da kuma imani na Ibn Umar na Umar hmm. wanda shi gaji ya ce a saki mace kila matar boka ce ko matar kafara ce ko wani abu to su iyaye kawai wani abu ne na san rai kawai sai kaga ta ce a cikin magwai ka saki ɗaya dole kaga ashe ba ta da wani interest ba wani dalili bane kawai yau sai na kora sun bar da ba na kora bayan wani lokaci a zuwa roƙi da ta yi hakuri dan Allah ke hakuri dan mutanen wasu eh, in kana zan wani alkhairi ka zan kasa abin da suke so ka zan mata alkhairi tana cikin murmushi ka ka shigo da sako in ba ta da kunya tana zagi mahaifiya mahaifiya ta ne mahaifinta ba ta hankinta tana mu rashin kunya to ai ya zai ka zauna da mai mahaifiya rashin kunya akwai ko da misali ba ta faɗa ba kai kai da kuma kai kawai ban ji uwan ne ta kirkira ta kirkira wannan rashin kunya ta faɗa misali ba a gani ba a ga wannan wayan an gani yake magana ai ba magana kirkira an san iyaye suna kirkira haka mata sai a hakuri in mutum zai fiye wa mata wani mutum ga mahaifiya in ba ta so sai sauki za ka kulla wani abu wanda za ta ɓata wancan da ka saki dole ne kana da mata sai ka iska ka tsantsan wajen bincike kafin ka saki matar ka haka nan saboda in ta sa ka sake ta ka ɓata maka suna kai mai sakin mata ne ka gaya wa maman ka ce ba ka son ka zama to mai sakin mata haka nan a ita labarin da ta saki wacce ta ci wacce to da in ba wai wanda dalili da ƙarfi ba da gaskiya sai ba ka san na? Sarki ne matsala. A ƙa'idar mahaifiya, kakka rinka shiga cikin harkar yaronta in dai tana shiga to za ta yi labari na cewa ga mutane za ta ba ta ainihin yaron musamman yaron ba mawada shi bane ya yi samun mace ta zai aura in mai kuɗi ne wannan ba a magana za ci ai ta yi laifi ne in ba ba ba ba arziki ba sai dai bai a gare shi ba amma in dai talaka ne duk laifin duniya na za a rika masa in ka saki mace ɗaya mata biyar ka saki a ce ai sakin mata yake mace ɗaya ka saki ba sai eh, me yawa sun don wani akwai mutumin da irin wannan abu ya ana cewa mahaifiya ka ka da ita kuma ka ba ta haƙuri mai ladabi akan magana a yi wasa da shi wato mutum farko kaga an mutum na da iyalai tara Allah ya raka wadata kan ka ba suna waje da daban in suna za ka ji daɗin auren suna waje daban daban in ba sa waje daban daban ba ƙaramin sa'a za ka yi kan ya yaɗu ba wasu ba za su yi faɗa a gaban ka sai za ka casu wallahi a ko za a nan casuwa suke da kula mutanen unguwa sun sani amma mijin bai sani ba su ɗaura abin nan su yi da kidaki kafin ya dawo kawai sai sun da sun gaba da alƙudu da kuma wani lokaci a gaban shi wani suna kan bala'i ko kuma lokaci kai kanka tsana da zaman lafiya yau ban da lafiya ba ku tashi wannan da wuri ba ban da lafiya ne sai da kada tashi da take bari dan huta ta tsara awa sai ko awa biyu da nan ita wancan kuma karfe bakwai na safe da lafiya na lau na ji labarin akwai wani hanyar samun kuɗi zan je zo ne je nema wannan kuma yau ba wani hanya ko ban da lafiya kawai yana da uzuri na ne kawai tana fitowa za ka zo su ce ta wallahi san ba da wannan zalunci ta wallahi ta gajin su kana malamin a ya kira ka zalunci lokaci daya wannan zalunci ta gaji da shi in ba zalunci ɗan ɗarfe nawa ka fita na gida bakwai tana mara wani amma kama shi da cewa mulan da mara faruwa ina miƙa ma amma yanzu ga shi nan wacce ka kai karfe sha ɗaya a gidansa kuma wallahi duk bayaninka munafiki kai za ne mutane su fara da daro to kun ji dai abin yake tafiya